kaunace ta ubangiji godiya ga Allah ba wanda ya nuna mana wannan rana ranar alhamis kwanan wata biyu cikin watan yuni shekarar dubu biyu da ishirin da biyu kauna ke ƙare kauna ke kare wato kauna ne take kiyayewa inda aka bamu karatu yana daga Yaya sura goma aya sha ɗaya zuwa sha biyar yaya sura goma aya sha ɗaya zuwa sha biyar ni ne makiyayi mai kyau wato nagari makiyayi nagari kuwa shine mai ba da ransa domin tumakin wanda yake ɗan asako kuwa ba ba makiyayin gaskiya ba ne tumakin kuma ba nasa ba da ganin kyarci ya doso sai ya watsar da tumakin ya yi ta kansa kyarkeci kuwa ya tsure waɗansu ya fasa sauran ya gudu ne fa don shi ɗan asako ne ba abin da ya dame shi da tumakin ni ne makiyayi mai kyau na san nawa nawa kuma sun san ni kamar yadda uba ya san ni ni kuma na san uban ina ba da raina maimakon tumakin bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar haɗa cewa tana daga Roma sura 8 aya 31 Roma sura 8 aya 31 to me za mu ce ga waɗannan abubuwa idan Allah yana gare mu wa zai iya gaba da mu Roma Sura 8 aya 31 Roma Sura 8 aya 31 to me za mu ce game da waɗannan abubuwa idan Allah yana tare da mu wa zai yi gaba da mu bari ubangiji Allah ya bada fahimta a kauna ke kare kauna ke kare kaunace san ubangiji lokacin da Yesu yake barin duniya a zahir wato cikin jiki ya tabbatarwa almajiransa cewa ba zai taɓa barin su ba cewa koyaushe zai kasance tare da su har kashin zamani idan muka dubi Matiyu Sura 28 aya 20, Matiyu Sura 28 aya 20, yace kuna koya musu su kiyaye dukkan iyakar abin da na umarce ku, Ga shi ni kuma kullum ina tare da ku har zuwa matukar zamani wannan yana ba mu almajiransa ta'aziya mai girma inda bai faɗi hakan ba cewa har ƙarshen zamani zai kasance tare da mu da a yau muna yin mamaki ko yana ƙare mu a yanzu haka daga dukan mukuntar duniya kaunacecen ubangiji abin bayani shine ga halin da ake ciki yayin da karshen duniya ta gabato za a ga cewa inda ba an tuna cewa ubangiji ya alkawali ba zai yashe mu ba da yau muna tunanin koma ya manta da mu baki ɗaya bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji sai dai ya ce ƙariyar tasa za ta ci gaba har zuwa ƙarshen zamani. Wato, Ubangiji ya yi wannan alkawalin cewa yana tare da mu kuma zai ƙare mu har zuwa matukar zamani. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alherin murar wannan a cikin sunan Yesu, amin. Ubangiji ya tabbatar mana a cikin Isha Surar sittin aya biyu. Isha Surar aya biyu ya ce, Gama gashi, duhu zai mamaye duniya, duhun kuwa za ta lullube al'umma amma ubangiji zai bayanu gare ki za a ga ɗaukakarsa kuma a bisan ki ƙaunataccen ubangiji ko da yake akwai ruɗani da yawa a duniya babu bukatar firgita wato kada mu ji tsoro idan da gaske mu 'ya'yan Allah ne to Yesu ya riga ya tabbatar mana cewa ko da yake akwai wahala a duniya mu yi farin ciki domin ya ci nasara a duniya kuma wannan nasara a madadinmu ne bari ubangiji Allah ya ba mu alherin mu a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji idan wani zai iya ba da shaida game da kariyar Allah to ni ne wannan wato ni marubuci baba Adeboye nike cewa in akwai wanda zai shaidar kariyar Allah to ni ne wannan mutum bari ubangiji Allah ya samu ma mu mori wannan kariya cikin sunan Yesu amin idan muka dubi yaya sura goma sha shida aya talatin da uku yaya sura goma sha shida aya talatin da uku ya ce na faɗa muku wannan ne domin a gare ni ku sami salama a duniya kuna shan wuya amma dai ku yi farin ciki ai na yi nasara da duniya bari ubangiji Allah ya sa mu fahimci wannan domin mu ma mu mori nasarar nan tare da shi a cikin sunan Yesu amin kaunacecen ubangiji shekaru da yawa da suka wuce a lokacin da muke ɗaya daga cikin bitanmu na rume sarki wanda muke yi kowane wata a Najeriya. A wannan lokacin da na hau bagadi domin in yi wa'azi, sai Ubangiji Allah ya buɗe kunuwata, haka kuma sai na ji tsakanin mayu guda biyu suna ta hira menene hirar da suke yi suna shirin ne su kawo min hari ga rayuwata nan take sai na sanar da cewa ina jin mayu guda biyu ga shirin da suke yi ga abin da suke faɗi idan kuma ba sa son su mutu nan da kwana bakwai su fito su tuba kaunacecen ubangiji ga mamakin jama'a sai mayun nan suka fito waje bari ubangiji Allah ya bamu irin wannan kariya a cikin sunan Yesu amin kaunacecen ubangiji a cikin sarakuna ta biyu sura shida aya sha hudu zuwa sha bakwai sarakuna ta biyu sura shida aya sha hudu zuwa sha bakwai bawan Elisha wato Gehazi kenan ya ji tsoro sa'ad da ya ga rundunan soja duka sun kewaye su suna shirin kai musu hari duk da haka Elisha ya natsu domin ya san cewa waɗanda a suke kare shi ya fi sojojin da ke wajen birnin girma sosai wato wanda yake kare shi wato ubangiji Allah kenan shi Elisha kuma yayi addu'a ga wannan bawansa yake wa Allah ya buɗe wa bawansa idanu nan take da idanun bawansa Gehazi ya buɗu sai shi wannan tsaurayin ya ga adadin sojojin sama da ke wajensu shi ma sai ya samu natsuwa bari ubangiji Allah ya buɗe idanunmu na ruhaniya domin mu ga irin kauna da yake da shi domin mu da kuma kariya da yake bamu a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji idan ana wasa da zunubi hakika an kasance ana wasa da rayuwa kenan domin shi wannan makiyayi nagari wato mai kyau kawai zai ƙare tumakinsa ne nasa kuma ba masu zunubi ba ne amma masu rayuwa tsarkike waɗanda gaske da gaske ‘ya'yan Allah ne kaɗai su ne za su samu ƙariya cikin muhallin tsiri na Allah maɗaukaci idan muka dubi zabura sura 91 aya 1 zabura sura 91 aya 1 yace wanda yake zaune a muhallin tsirri na madaukaki zai zauna a karkashin inuwar mai girma kaunataccen ubangiji bari mu zama tsarkaku wayanda muka karbi Yesu Kristi muka mika rayuwarmu gare shi domin mu zamanto muna morar zaman cikin muhallin tsirri na maɗaukaki mu zauna a karkashin sa mai iko mai girma bari ubangiji Allah ya bada zarafin morar haka a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji an mai da mu ga addu'a wanda take cewa uba na sama ka taimake ni in ci gaba da zama a cikin muhallin tsirrinka domin in dawama a karkashin inuwar kariyarka a cikin sunan Yesu amin maimaitawar addu'a Uba na sama, ka taimake ni in ci gaba da zama cikin muhallin tsirrinka, domin in dawama a karkashin inuwar ƙariyarka a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Gari Ubangiji Allah ya bada alherin morar wannan a cikin sunan Yesu. Amin. Kaunataccen Ubangiji karatun littafi mai sarki cikin shekara. Muna cin gaba da Ayuba Sura arba'in har zuwa arba'in da biyu. ayuba sura arba'in har zuwa arba'in da biyu kaunataccen ubangiji godiya ga allah ubangiji wanda ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka sai kuma gode idan allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fassara war salam kada mu manta yau alhamis biyu ga watan yuni akwai cin jibi da za a yi mu na'urori daban-daban na kallo domin mu mori wannan cin jibi da tare da fasto baba adeboye ubangiji Allah ya ba da zarafi a salam